ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين masu karyatawa da tashi bayan mutuwa masu neman a gaggauta musu azaba suna cewa yaushe ne wannan hukuncin da kuke riya cewa zai raba gardama a tsakaninmu da ku a ranar alkiyama makomarmu ta kasance wuta ku kuma makomarku ta kasance aljanna